ni kam ina da gemu a ga Allah ƙara mana gemu a ga saurayin ki bai da gemu hmm. kina ruwa waka a arewa sai addu'a kawai za ka yi ta kallo duk inda ka je ka yi ta ji ana auta auta auta abin da zai baka mamaki idan ka ganna social media sai ka gani da rigar dubu talatin rigar dubu shir amma idan ka zo za ka wuce anguwa sai ka ganni da yarin dubu biyu kuma wannan yarin dubu biyu shine real life na wancan na social media fake life na ne ko da wasa idan akwai wacce na taɓa cewa ina son ta ita ma ta zo ta zauna ta ba da shaida zan ba ta dubu hamsin don haka ki yi haƙuri ba ni da ra'ayin ma wasu matan idan ina da ra'ayi ma ba kya cikin su tunda da zagi kika fara ki yi haƙuri, dan Allah ki rufa min asiri ko da suna na haiba kalubale kala kala da yan sheri da yan duba kanki da kyau zarafi ya so da kawo. maza na manta wata litinin baranar zane je makaranta Assalamu alaikum da farko suna na Ahmad Ibrahim wanda aka fi sani da Mr. Auta muryar na kasarsu. Waye Ahmad Ibrahim? Ɗaya daga cikin mawaƙan Hausa Hibam na Kano sai na ɓangaren gambarar Hausa wanda ya taso a garin Kano ya yi karatun shi a garin Kano primary and secondary daga nan kuma Allah bai nufa aka ɗaura ba aka tsandima harkokin waƙa. Ya aka yi kaso ma haka waƙa? Gashin soyayya na sha. Me ya faru? An gasa ne ne na fara soyayya wajen 2011 ne. Irin soyayya nan ta yarinta tare. so a kwana tashi a kwana yi sai maka babe kuma ni dama ina da sha'awar waka na ga mawaƙa suna ta tura sakonni ta bangaren waka na ce mm, kai ne fa ruwa babe wannan kuma ai sarri na ne sarri yau ka aka ko kuma kai ne ka ce ni ba zan ce an yaudare ni ba amma dai na tabbatar dan din da yarba mu ya samu sarauta dan gaskiya ba karamin jituwa muke da yarinyar nan ba a wannan lokacin lokaci ɗaya muka tashi muka babe na je na zunzumo waka to lokacin ma da na buga wakan nake tambayan kaina shin akwai ototun ko ne bai kirkiri ototun bane ko ni ne ba a sawa ba na sako waƙan nan da ka san drum ya kai waƙa wani lokaci wallahi na dan manta yanda ne wakan da yake shekarun da yawa gaskiya mm. amma dai na san lokacin da na zo unguwa da waƙar da yana wanda nake bi shine ma da a kunna mai waƙar ya ce wai wannan waƙar aka ce amani ce wai ji mutum ya ji yayi waƙa kamar kofatan jaki <laughs> to wannan da ita ce waƙa ta ta farko to daga nan fa anan kuma sai aka ma bangaren waƙa nanaye lokacin ina amfani da autan waka daga baya kuma na fuskanci kamar ina da basiran nana amma kuma ban da abinci a bangaren sai na dawo bangaren gambaran hausa hip hop kenan na dan fara lallaba har kuma aka kawo matakin da aka tsinci kai yau waɗanne waƙoƙinka ne suka yi fice waƙoƙi na wanda suka yi fice na zamanin nan ne na kwana kwana wanda na suke sai irin su aga aga su Allah ya sa su amin wannan dai su ne wanda suka yi fice gaskiya hmm. amma dai kundi na wanda ya fara fito da ni aka fara sani na shine y arewa wacce daga ciki za ka iya gwada mana saboda masu kallo su tabbata cewa autan ne anan mutan hmm. najeriya kamata mu hankali mu daina kashe kawunan mutum kafin mu zautu kuskure da mu riga mun yi sai dai mu na matsiya, mu haɗe kawunan <laughs> something like this tsofaffin waƙoƙi ne na faɗakar wannan sai kuma sababi, aga aga aga aga bara mu ga saurayin da ba shi da gemu aga ni kam ina da gemu a ga Allah ƙara mana gemu a ga saurayin ki bai da gemu ta hmm. kina ruwa sunan saurayin ki jalla in ba shi da gemu ta hmm. ni kam ina da gemu Allah ƙara mana gemu Saurayin ki bai da gemu sunan saurayin ki jalla in ba shi da gemu hmm. something like this <laughs> an ce wai kana yawan yi wa 'yan mata waka tsula tsula ma me ya faru ne wallahi mabuta na neman wa kaina ka san sha'anin waka a arewa sai addu'a kawai za ka yi ta kallo duk inda ka je ka yi ta ji ana auta auta abin da zai baka mamaki idan ka ganna social media sai ka ganni da rigar dubu talatin rigar dubu ashirin amma idan ka zo za ka wuce anguwa sai ka ganni da yadin dubu biyu kuma wannan yadin dubu biyu shine real life wancan na social media fake life ɗina ne so har ka ba ma samu musamman 'yan hausa gambara a gundun mai hankali dan yi ba kawai sunansa mahaukaci no dogs kawai in yi ban mahaukata ne to sai na tsaya na ga ina da basirar da zan yi waka har aji in nishaɗantar to da in dinga karar da basirata ta yi tafiya gari ba ta kawo muku wanda lagun dan sarrafa basirata ta in samu zuƙeƙen kamulin mutum ko zuƙaƙƙen yarinya kawai in mata waka gwargwaron abin da ta bani Allah ya amfana je na rabu ki ta ka lafiya a da gimbiya sannu sarauniya ko aki ko so dole a kira ki da hajiya da she na rabu ne ba da she na mutum ba ko yan uba sun buga da ke sun ga babu riba hajara yaya sannu gagara gasa kowa ya taɓa ki kyale na umbuta muka fara tun muna yi kyauta a zo ana bamu dubu biyar dubu uku yau gashi an mun zo za mu yanke ma kuma za ka biya mu za mu yi maka wanda wannan alhamdulillah kuma zan iya cewa tunda na taso ni kaɗai na gani na fara yin wannan abin gaskiya ni na kirkira abuna to wannan ba ƙaramin nasara ba ce gaskiya zama cikin waƙoƙin da kawai su tsala tsala yan matan naka wacce ce tafi tafiya eh waƙar da tafi tafiya na san dai sunan waƙar baƙan mace amma ba lallai in iya tuna kalaman cikin ba da yake gaskiya ba na rubutun waƙa kawai in na shiga studio a lokacin zan kirkira zan je in yi miki tura miki gaskiya waƙar bakan mace ta fi tafiya saboda ina tunanin a sanadiyar waƙar bakan mace an yi interview da ni a Ghana an yi interview da ni a Niger State kuma yanzu gana a nan azumi so gaskiya bakan mace ta fi tafiya gaskiya hmm, bakar mata wallahi malam duniya ce don ko a cikin mata dubu ita ta daban ce magana ake yi akan shushu bulaki ko ban faɗa ba dole ne a ba ta maki amma wani kalubale ka fuskanta a haka waka eh na sha kalubale kala kala amma gaskiya majority ba na kallon kalubalen da na fuskanta a matsayin kalubale wanda na fi kallo a matsayin kalubale shine kafin in fuskanci a inda baiwata take da idan na je na dan yi leburanci na zan zo kawai Aisha in do zubo ruwa a kwando ina sakin ta ai gaba mun ma bai ji babu so amma kafin in gane inda baiwata take a bangaren waka to gaskiya ni shi na fi ɗauka a matsayin kalubale saboda duk wancan kalubalen ina ɗauka cewa kamar wani tsani ne wanda zaka taka kawo matakin nasara a rayuwa nasarorin da ka cimma ba. an fa nasarori an sha nasarori ba na mantawa silar waka na je madina na yi ziyarar ma'aiki silar waka na sai mota silar waka na yi aure silar waka na sai mashin silar waka ina da suriyan kaina silar waka ina da suriyan hoto silar waka ina da shago na pos da takarma silar waka ina ɗaukan nauyina ina ɗaukan wani wani wani na ma an samu nasara gaskiya wai watakila wani ya ce a kafan sada zumunta nan wanne auta ya fi amfani da su auta ya fi amfani da kafa sada zumunta na tiktok duk wanda ya san auta ma ina tunanin gaskiya a tiktok ya san auta wani gudunmawa ka samu daga ita manhajar tiktok eh gaskiya na samu gudunmawa sosai daga wajen mutanen gari saboda kamar saudiya da na ce maka na biya an biya min na tafi daga tiktok na samu saudiya haka zalika idan na saki waka za ta tafi mutanen tiktok su suke fara tallata ta dauke ta su tallata ta kafin ta baza ta shiga gari so gaskiya tiktok ba abin da zamu ce sai dai mu ce ya mana rana sosai da sosai idan za a iya cewa auta ɗan tiktok ne auta mawaƙi ne wanda ya ɗauki tiktok a matsayin kasuwancin da zai kai ya kasa ya siyar ya dawo guwa ya zauna ya sana'arsa akwai wani abu da yake ci tuwa a ƙwarya a tiktok sosai ma kuwa gaskiya abin da yake ci mutuwa a ƙwarya yanda mutanen mu na arewa suka ɗauki tiktok kuma suke kallon tiktok so akwai wani adalci ne gaskiya da nake wa kaina a duk sanda na ci karo da irin wannan abun akwai wani refresh da ake yi wa TikTok ya dawo sabo idan kana kallon shirme-shirmen wa'annan kuma baka so to idan kai refresh sai ya nuna maka abin amfanin can to gaskiya ni majority duk sati ɗaya sati biyu gaskiya ina wannan abin saboda akwai wanda ba wai sai na ji saƙonsa ba kawai na san idan na zo kansa to na san ba zai aikata alkhairi ba sai in yi scrolling a haka so idan ba na son ganin shi gaskiya in nayi wannan repression din ba zan sake ganin shi ba har tsawon satuttuka gaskiya an ce wai ka fi kowane mawaƙi yawan 'yan mata a ciki <laughs> ni ma dai na fara tunanin haka dan gaskiya na ma kasa gane anya akwai masu na tsakani da Allah banda budurwa kowa sai ka auta ina son ka tun ina cewa ina son ki ina son ki hatta kai ta kawo an fara daukar lambar budurwa ta ana kiranta ana yi mata barazana za a kashe ta za a yi waye in dai bata rabu da ni ba kaza da ka so abin da ya dan dame ni gaskiya gaskiya kuma zan yi amfani ma da wannan manhaja in tura sako da Allah idan kin kasance daga cikin wa'inda kike a wannan layin ki sani tun daga ranar da aka ɗauki kuɗin aure na aka je aka kai gidan budurwa ta tsawon shekara ɗaya ban sake furta wata yarinya kalmar ina son ta ba wallahi idan kuma akwai wacce na furta wata zo nan ta zauna akan kujerar nan zan aiko da dubu hamsin a bata daga shekara ɗaya zuwa yanzu a masana'antar mu ta industry ba wacce na taɓa cewa ina son ta ko da wasa idan akwai wacce na taɓa cewa ina son ta ita ma ta zo ta zauna ta ba da shaida zan ba da dubu hamsin don haka ki yi haƙuri ba ni da ra'ayin ma wasu matan idan ina da ra'ayi ma ba a cikin su tunda da zagi kika fara ki yi haƙuri dan Allah ki rufa min asiri aure na ya tawo ki banni da ni da matata nan da kwana sittin za mu yi aure insha Allah kar abin ya zo ya tasiri a dangin su a ga kamar da sa hannuna ban so ma na yi maganar ba dan ko ɗazu sai ta kira ni a waya take cewa kin kira ta kin zazzage ta kaza da kaza so dan Allah baiwa Allah idan kina jina ina matuƙar son ki na san soyayya ce ta saki ke wannan abu dan Allah ki haƙuri ki shafa mana ruwan sanyi ki bamu mai auren mu cikin kwanciyar hankali na gode kar a ce ba ba da maza to a bayar mana ban <laughs> fita ta nan ne Ban <laughs> fita ta nan ne ma kar a ga kamar cewa da sa hannu na hakan gaskiya ban da wannan ra'ayin kuma ni ban da wata budurwa gaskiya da duk wanda ya sani ya san budurwa ta guda ɗaya ce kawai hmm. to wai me kake so ka cimma nan gaba a duniya ba gaskiya akwai wata waƙa ta ta Allah ya sa duk abin da nake da bukatar cimmawa suna cikin wakar Allah ya sa muradi na na farko a duniya ba wai yau duk inda auta ya ce ya auta a'a ko da a ce ba a sanni ba bangaren waka iya yan unguwarmu su yadda cewa auta yana waka ina da muradin a ce in dai har akan daidai nake tafi da harkar waka Allah ya ci gaba da tallafa min yau a ce a sanadiyata mahaifiyata da mahaifina sun je aikin haji a na nake ji zan yi kuɗin da zan biya wa mama haji na haɗa ta da baba su je su mene a duka na zama gamci a ciki na nake ji mama ta kusa da fara kirga kudade da idan ba akan daidai nake ba ina roƙon Allah kwatsam rana ɗaya kawai in tashi in ji na tsanu waka sai Allah ya canza mun da wanda ya fita gaskiya ban da dogon buri a waka ban da dogon buri ina ka samu sunan auta sunan auta ya samo asali ne tun a 2011 lokacin da na fara harkar waka ina dan karami bana mantawa da kafa ma wani lokacin nake tasowa tun daga hoto har zuwa zurot so an yi an yi in ci gaba da karatu lokacin kuma ina kallo cewa mahaifina ma yana ta kansa da ni ma ina ta kaina da ma na gama sakandare aka dai na dinga yin abubuwa in gudo ba a sani ba in gudo har aka zo dai aka hakura aka dan siya min keke na fara dannuwa to lokacin dan karami ne sai nake wa kaina lakabi da autan waka to daga baya da zuwan sauka da nanaye na koma bangaren hip hop idan nace zan bar wannan autan wakan zai zama na rushe wancan ginin da na yi a baya sai na ce to autan an sanna da autan to amma ya za a yi in samu wani abu wanda zai rike autan sai na ga akwai su auta mg su auta waziri su ai na je dan yi dogon nazari dai sai na yi sacin bana manta a google na shiga na yi sacin din mr auta sai na ga babu mr auta a cikin mawaka na zo social media na dan yi sacin din mr auta sai na ga yawanci babu wannan mr Auta. amma kuma kalmar mr naga ta yi nisa ta yi tsauri sai wani ya ga ai kamar wani wannan ne kawai sai na rufe ido dai kawai na dirka kai na wannan mr auta to daga nan aka samu sunan Mr. Auta hmm, gaskiya ba wai kai auta bane a gida ai uku ne a sama na uku ne a ƙasa na da shi kuma a tsakiya gaban na kasasu. <laughs> eh muryar na kasasu ya samu asali ne da waƙoƙi na da na gaya ma na waya arewa da nake na faɗakarwa a da lokacin ni babu ruwana da in samu kwandala a waka ko ba ko kwandala ba kawai idan gwamnati ta yi wani abu wanda nake ganin kamar bai mun ba zan ɗauke shi zan sarrafa shi a cikin waka da kakkausar murya zan aika so ina ta fama a haka lokacin har complaint din mutane nan karba ba na mantawa akwai complaint din da na taba karba daga garin Enugu Hausawa suka kira ni suka ce gashi lokacin mulkin kwankwasa ne ina ga an je lokaci ɗaya kawai an tashi kasuwar su kaza da kaza kaza da kaza kaza da kaza na karbi sakon nan ya turo min ya turo min hotuna har an rushe masallaci da waye da waye a lokacin da na je na saki wata waka mai suna jakada ina tunanin na saki wakar da safe da yamma shugabannin kasuwannin suka kira ni suka aiko da wakili government house na Kano state ya zo ya same ni ya kira ni muka je muka zauna da shi ya gaya min inda zance da magana yake in fact dai in takaice maka zance sanadiyar wannan sakon sai da kasuwan nan ta ƙara kusan shekara biyu suna ci ba ta shi wato lokacin kana dan goyon mai lokacin akwai faɗin gaskiya daga baya kuma da na gane duniya ba sa son gaskiya kawai sai na dawo na tsaya na kalli masana'antar to me ake so sai na fahimci kawai suna son sako ne wanda ko in yi nishaɗi ko kuma in tura wa wani sakon da nake so in tura mai amma ban da basira to sai in hutar da kai kawai sai in ajiye maka sakon kai kuma kana ɗauka sai ka tura wancan ni na ajiye sakon amma kai na amfanar to a haka gaskiya na dawo kawai na ci gaba da rayuwa to wane ne ubangidanka haka waka to gaskiya ni in dai za a ce ka iya kana ƙoƙari to gaskiya zan iya ɗaukan ka kawai a matsayin ubangidana amma dai ubangidana na farko wanda ya fara kai ni studio bana manta Umar mai sanyi ne wanda rayuwa ta zo ta yi ya tafi ba na tunanin ma yanzu gaskiya ya ɗau harkar waka a serious a yanzu kuma zan iya cewa uban gidana wanda nake tare da shi adam Zango ne wannan shi ne gaskiya wace uwar ɗakin ka uwar ɗaki na a waka ko a zamantakewa na rayuwa bai uwar ɗaki na na ga ma bikin mu saura sati biyu saura sati biyu kai kai ai uwar ɗaki na wata zuwa bayan an yi wannan biki in za a yi na biyu mm. in za ka duba ka zaɓo a cikin masoyanka na TikTok ko ka da a ce a tattauna da muke a baya na ce maka ina da ra'ayin mata biyu da ina ganin shine wannan tambayar take da mali amma insha Allah mai sauta matarsa guda ɗaya ne iya tahajjud din da ta mun wallahi bana sha'awar kowace mace na sha tahajjud sosai fa me ka na ƙarshe ga masoyanka so sakona na ƙarshe ga masoyana ina godiya ina godiya ina godiya kamar yadda aka saba tallafa mana musamman masu yi min karamin alaɗin din nan ina waƙi na fi jin daɗin ku da kowa gaskiya to ina son da Allah a sake ba mu haɗin kai a fuskanci cewa business muke akwai masu kira auta kaza kaza kaza kaza na san masoya na ne wallahi na san soyayya ce amma ku fuskanci cewa ina ɗan kashe wani abu ne kafin in faranta muku so da Allah ku faranta wa ajiyuna ne kuma in faranta wa zakatanku nagode